This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad habiz Babale da sauran abokan aiki muke fatan kun waye gari lafiya yau Juma'a 27 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Shugaban Falasina Mahmud Abbas ya yi kira ga kasashen duniya a ranar Alhamis musamman Amurka kan ta daina aika makamai zuwa Isra'ila domin kawo ƙarshen zubar da jini a yammacin kogin Jordan da Gaza. na sojan sudan a ranar alhamis ta kaddamar da wani farmaki da sanyin safiya a khartoum babban birnin kasar akan dakarun sa kai na rsf siyasa bangaren gabanin zaben shugaban amurka na watan nuwamba mai zuwa ta kutsa kai a ranar alhamis kan ganawar shugaban ukraine vladimir zelensky da shugaba joe biden da rasa kamala harris To a cikin shirin har ila yau za ku ji jawaban da suka fi ɗaukan hankali a yini na hudu yayin da shugabannin duniya ke taro a zauren majalisar ɗinkin duniya. A Najeriya kuwa hukumomin tsaro a jihar Zamfara sun ce sun kama wasu matan shugabannin 'yan fashin daji ɗauke da albarusai. Akwai matan Bello Kaura a ciki, akwai wani matan wani babban barawo a anka da ake ce ma jiji. Jiji yana da barayi a ƙarƙashinsa kusan 250. bello kaura barayin da suke karkashin su sun kai biyar ga matan su nan mun kama su da albarushi muna kuma tafa da shirin manuniya wanda isa lawal ikara zai gabatar a wannan makon za ku ji irin yawan kudaden da wasu jihohin najeriya ke samu to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Shugaban Falasina Mahmud Abbas ya yi kira ga kasashen duniya a ranar Alhamis musamman Amurka kan ta daina aika makamai zuwa Isra'ila domin kawo ƙarshen zubar da jini a yammacin kogin Jordan da Gaza. Kiran na Abbas ya zo ne yayin da yake gabatar da jawabinsa a taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a nan Amurka. Abbas ya ce a daina wannan laifi a dakatar da shi yanzu a daina kashe yara da mata a daina kisan kare dangi a daina aika makamai zuwa Isra'ila bai kamata a ci gaba da wannan hauka ba lokacin duniya na da alhaki game da abin da ke faruwa ga mutanenmu a gaza da kuma yammacin kogin jordan dani da non jakadan isra'ila majalisar ɗinkin duniya ya ce ciki jawabin abbas na mintuna 26 da bai furta kalmar hamas ba tare da yin la'akari da muhimmiyar rawar da kungiyar ke takawa wajen ruruta wutar rikicin wasu majiyoyi daga cikin sojojin sudan da shaidu da ke wurin sun ce na sojan sudan a ranar alhamis ta kaddamar da wani farmaki da sanyin safiya a khartoum babban birnin kasar kan dakarun sa kai na rsf a wani mataki na farmakin soja mafi girma tun bayan barkewar rikicin rahotanni daga birnin khartoum na cewa sojojin sun auna sansanonin dakarun rsf da ke babban birnin kasar da har har ta sama da manyan bindigogi Kungiyar 'yan tawayen da yana rike da akasarin babban birnin kasar bayan da rikici ya barke a watan Afrilun 2023 tsakanin hafsan hafsoshin sojojin Sudan General Abdul Fattah Burhan da kwamandan dakarun RSF Muhammad Hamdan Dagalo. janar janar din biyu sun taba zama abokan kawance a gwamnatin rikon kwarai sudan bayan juyin mulkin 2021 amma sun zama abokan hamayya saboda mulki Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Siyasa bangaren gabanin zaben shugaban Amurka na watan Nuwamba mai zuwa ta kutsa kai a ranar Alhamis kan ganawar shugaban Ukraine Vladimir Zelensky da shugaba Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris domin tattauna goyon bayan Amurka ga yakin Ukraine. daga fadar white house biden ya dage cewa rasha ba za ta yi nasara ba a yakin da take yi a lokacin da ta mamaye ukraine a watan fabrairun 2022 Biden ya ce, Rasha ba za ta yi nasara a wannan yaƙi ba, ba za ta yi nasara ba, ce da nasara, kuma za mu ci gaba da nuna mata goyon baya. Zelensky ya yi ganawa da ban tare da Harris 'yar takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat inda ta jaddada goyon bayan gwamnati ga kiev ta kuma bayyana cewa zabi ya rage ga ukraine yanke shawarar yadda za a kawo karshen yakin to nan ba da jimawa ba hafiz zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa zauren majalisar ɗinkin duniya inda yini na hudu da aka kwashe ana babban taron a birnin new york da ke nan amurka shugaban palestina mahmud abbas da takwaransa na kenya william ruto suka gabatar da jawabansu a gaban sauran takwarorinsu inda suka taɓo bututuwan da suka fici musu tuwa ƙwarya kamar da za ku ji a wannan tattaunawa da muka yi da abokin aiki na ibrahim kalmasi garba da ke aiko mana da rahotanni daga birnin na new york To lallai Mahmud wannan rana ta hudu ma an yi jawabai masu muhimmanci da ɗauke hankali matuka Daga cikin irin waɗannan jawaban akwai na shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas. Hmm. Abin da ma ya daɗa jan hankali shine shugaba e, Abbas wanda ya yi jawabinsa da larabci ake fassarawa da turanci tun kafin ma ya sallama ya fara ne da cewa. we will not leave We will Ya ce ba za mu tashi ba, ba fa za mu tashi ba, Falasɗinu ƙasar mu ce, kasar kakannin kakannin mu ce, kuma za ta kasance kasar mu har abada. Idan akwai waɗanda ya kamata su tashi, ai bai wuce 'yan mamaya ba. bayan waɗannan zafafan kalaman ne shugaban na falasɗinu ya sallama ga shugabannin majalisar da ma sauran jama'a sannan ya ci gaba da jawabinsa ya ce zuwa yanzu falasɗinawa sama da dubu arba'in ne suka yi shahada a wannan rigimar a gaza kawai ma kuma har yanzu akwai dubbai ƙarƙashin baraguzai baya ga mutane sama da dubu ɗari da aka raunata zuwa yanzu kuma abubuwan sai ma ƙara rincaɓewa suke ya zargi amurka da ɗaure mai isra'ila gindi inda har sau uku eh, take ta hawa kujerar naƙi in ji shi yayin yunkurin tsaye da isra'ila eh, wani kuma jawabin da ya yi matukar ɗauki hankali a ranar ta hudu shine na shugaban kenya william ruto ya yi gargaɗin cewa duniya fa na cikin tsaka mai wuya musamman ma ta bangaren tsaro ya ce the promise of the united nations charter ya ce ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na ceto magadanmu daga illolin yaƙi ya gamu da matuƙar cikas kama daga doron ƙasa zuwa sararin sama da ma cikin teku tsaron duniya fa na daɗa gamuwa da ƙalubale matuƙa ana kan tara muggan makaman yaƙi fiye da duk wani lokaci a baya ana ta sabbin ƙawance kishiyoyi na yanzu ta ɓangaren siyasa da tattalin arziki kama daga Gaza zuwa Darfur, zuwa Ukraine, zuwa Yemen, zuwa gabashin demokaradiyyar Congo, zuwa Sudan, zuwa yankin Sahel, zuwa Haiti da dai sauransu. Tashe-tashen hankula na ta laƙumi ɗimbin rayuka da dukiyoyi. To Ibrahim sai kuma wani shugaban ƙasa ne ya jawabi baya ga shi William Ruto na ƙasar Kenya. To Haji Mahmud eh, lallai ya kamata mu taɓo a ah, jawabin shugaban Yemen Rashad Muhammad Al-Alimi wanda ya ce akwai bukatar duniya ta haɗa kai da gwamnatin yemen saboda a taka burki ma 'yan hutu masu kawo cikas ga jigilar kan teku da sauran zirga-zirga ta wajen taimaka ma yemen ta kare yaucinta ta fuskar kare wato yankin ruwanta da kuma iyakokinta na doron ƙasa da dai sauransu ya ce muddin ba a dakile hanyoyin da iran ke tura ma 'yan huti mugan makamai ba to labudda duniya ba fa za ta yi ban kwana da rashin tsaro a duk yi wani yankin ruwa da ma tudu inda yan hutu ke iya tasiri ba ibrahim kalmasi garba kenan a tattaunawar da makai da shi kan babban taron majalisar ɗinkin duniya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. wani rikicin kabilanci tsakanin fulani da kabilan goman ya yi sanadiyar rasa rayuka da kuma asarar dukiyoyi a karamar hukumar karin lamido a jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da lado salisu garba ya aiko mana wanda ya fara da wani mazaunin yankin goman da ya nemi a sake sunansa wallahi ina gaya maka sun kashe shanu ɗari bakwai bar maganan waki na yara na fulanin da suka yi ta kashewa to da soja suka je wurin nan ne aka samu dai tare tare tare wuri ya dan yi shiru. to ko menene ma fulanin za su ce dangane da faruwar wannan al'amari tambayar kenan da ne wa ardo jaren ga galdu wadda ke zama shugaban kungiyar fulani na tafitar fulakon da jan foundation na ƙasa gabaki ɗaya. ba mu san iya wanda suka kashe ba ba mu san kuma iyakan wanda ba a kashe ba a yanzu hakan nan amma shanu kam duk wanda ya maka zai maka lissafin shanu an kashe kaza gaskiya magana ne tukunna domin kan din yanzu hakan nan ma suna can cikin su garkuna ne maganan garkuna ake yi. Wai kuma wani batu da ake cewa eh, an kashe eh, Fulani da dama. Wannan ƙarya ne abinda yake da akwai shugaban kungiyar matasa na kabilan komin ga baki daya shine wanda ne masa tambaya ko menene ma sanadiyar faruwar wani al'amari da ya janyo asarar rayuka da dukiyoyi haka? Fulani makiyaya sun kashe babban dakaci na cikin gari na tsakiya gaba daya shine wanda aka kashe. Akwai wani batu da ake cewa mutanen ku sun shiga daukan shanu su masu kore garkunan shanu cikin daji. Wannan karya ne kin karin lamido babu al'umma da take zaman lafiya da fulani makiyaya kamar asalin gomu. Asali ma saboda zaman lafiyar mu da su akwai auratayya tsakanin su da kabilu mu. Sannan kaf irin karin lamido ba inda ma za ga makiyayi ya yi gida irin na zamani sai a gomu. To ko rundunar 'yan sandan jihar Taraban suna da masaniyar faruwar wani al'amari duba da cewa wani al'amarin ba shine na farko ba a yankin na karamin lamido a jihar Taraban tambayar kenan da ne wa sp gambo kwasha wadda ke zama mukaddashiyar kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban an samu report to the dipion garin lamido case na culpable homicide da wani mai sunan abednego wakili ya fita da safe ya je gona bai dawo ba har zuwa kusan yamma after the incident an zo an samu shanu dai kaman about 50 cows zaka an same su a muce kuma ba san su waye ba ne dai suka kashe lado salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Salisu Lado, ƙarshen labaran duniyar kenan. To kai ma a gaida kai Muhammad Habis Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rundunar 'yan sandan jihar zamfara ta gabatar da wani gungun mutane da ake zargi da aikata laifuka daban-daban ciki har da matan wasu manyan barayin daji dauke da albarusai kwamishinan 'yan sandan jihar sifi shehu muhammad dalijan ne ya gabatar da mutanen ga 'yan jarida a ranar alhamis daga gusau ga abdulrazak bello kaura da karin bayani rundunar 'yan sandan jihar zamfara ta gabatar da wayansu mutane da ake toma da aikata laifuka iri daban-daban kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara cp show muhammad dalijan wanda ya gabatar da wayanda ake tuhumar a manema labarai a harkatar rundunar 'yan sanda da ke guso a jihar zamfara ya ce kama da ake tuhumar ya ce da ke nuna irin kokarin da 'yan sanda ke cigaba da yi na tabbatar da dawowar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar zamfara a nan muna da wasu mutane da muka kama su matan wasu manya-manyan barayi na zamfara da wani kuma shi wanda yake ya kira kansa likita amma ba likita ba ne akwai shi kuma wani a nan ya kashe kakarsa saboda kubewa ya ji ya samu kubewa a gida ya ce yana son ya ci kubewa aka ce a ba za a bashi ba daga cikin wayanda kwamishinan ya gabatar wanda lamarin shetara hankali al'umma a wurin shine lokacin da aka gabatar da wani a matsayin jami'in tsaro na hukumar civil defense mai mukamin asc2 mai kano sarkin tasha wanda aka kama shi dauke da tarin albarusai daga cikin su har da albarusan da ake halbin jirgin sama da miyagun kwayoyi da suka kunshi tabar wiwi da sauran miyagun kwayoyi da ke kai shi ta kai nan kayayyaki a dabar barayi da ke yankin mada. An kama ni da taba da albarusai. Zan kai bandit. Tun yaushe kake wannan sana'a? Sa wannan ne na farko. Albarushin wani ne ya bani Aminu Musa. Ina yake aiki? Civil Defense. Me mukamin sa? Mukamin mu guda da shi. Tun yaushe ya baka albarushin? Za a kai shekara biyu zuwa uku. har ila yau 'yan sandan sun cafke wani likitan bogi da ke kula da lafiyar 'yan ta'adda a cikin daji wanda ya bayyana sunan shi Mamuda Makakari. Mamuda Makakari dai shine wanda aka ba da rahoton cewa 'yan sanda a garin Anka sun kama shi da albarushi har kwara 441 tare da wayansu mata da ke kaya shi ta zuwa dabar tabarayin da ke can ƙauyen Makakari. To sai gashi bincike ya bayyana cewa mamu da makakare likitan bugi ne da ke kula da lafiyar 'yan ta'adda a cikin daji lalle ni ina dan sai da magani lokacin da ba su da lahiya suna iya zuwa su sai magani gare ni ce a yi masu allura in 'ya'yansu ba su da lahiya sai a yi masu matan da aka kama tare da da makakare mata ne na jigajigan manyan 'yan bindiga da ke cikin dazuka a jihar zamfara da kananan yaran su guda hudu wanda yanzu haka suke hannun 'yan sanda akwai matan bello kaura a ciki akwai wani matan wani babban barawo yawo a anka da ake ce ma jiji jiji yana da barayi a karkashinsa kusan 250 bello kaura barayin da suke karkashinsu sun kai 500 ga matan nan mun kama su da albarushi a lokacin gabatar da wayanda ake tuhumar ga manema labarai wani lamari ya tada hankalin al'umma a wurin a daidai lokacin da kwamishinan 'yan sandan ya gabatar da wani matashi mai suna ashiru hadi daga garin ƙuran mota wanda ake tuhumar shi da kisan kakar shi wata haifi mahaifiyar shi saboda ta hana shi kabewa da ake amfani da ita wajen yin miya. Na shigo gidan mu ni na cin an ɗebe kabewa na ce a bani aka ce ba za a bani ba sai na tambaya ina aka same ta aka ce wata nan bayan gida sai na zagaya na iba. Da na zagaya na iba sai kakata ta zo ta anshe da ta anshe sai na ansa na yanka guda biyu ta ɗauke. Da tashi ta takai ta ta dawo iwa ruwa sai na jiwa ta rijiya. Haka zalika kwamishinan 'yan sandan CP Shehu Muhammad Dalajan ya gabatar da wayansu 'yan fashin daji guda biyu da suka kunshi Aminu Tsauni da kuma wani Salisu Hegen dan marke da ake tuhumar su da aikata ayyukan ta'addanci da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kwacen waya da dai sauran ayyukan ta'addanci da suke aikatawa wanda Salisu Hegen dan marke ya bayyana cewa shi babban yaro ne ga babban dan ta'addan nan da ke cikin daji da ake kira Hassan na Mamu wanda ke gudanar da ayyukan shi a dajin dan marke. ce hassan na mamu wani irin bindiga yake baka yake ce so nawa ana zuwa da kai aiki kora shanu da yawa to kidnapping ha sau biyu wannan mai mutum biyar aka dauka wannan kuma an dauki mutum hudu kwamishinan yan sandan jihar zamfara cp shehu muhammad dalajan ya bada tabbacin cewa rundunar yan sandan jihar zamfara ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen tabbatar da ta ci gaba da ayyukan dakile ayyukan ta'addanci a jihar zamfara domin tabbatar da dawowar kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin jihar. Ƙarshen rahoton kenan Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na muri Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. A gaida Abdulrazzaq yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. A ƙarshe dai gwamna Abdullahi jihar Nasarawa ya tabbatar da duniya cewa gwamnonin Najeriya fa na samun ɗumbin ɗumurin kuɗi kabaki kabaki. Da gwamnatin tarayya, da gwamnatocin jihohi, da na ƙananan hukumomi, kuɗin da suke samu na shiga yau, ya fi kuɗin da ake samu baya. Ni a jiha na Nasarawa, abin da muke samu ya kai kusan biyun abin da muke samu da. Su kuwa manyan jami'an jam'iyyar APC a Najeriya cewa suke suna nan cikin jam'iyyar amma fa gaskiya akwai buƙatar addu'o'in neman ɗauki. Ni ina cikin jam'iyyar APC domin jam'iyyar jam'iyyar ita ta bani platform wanda na tsaya zaɓe don haka ya faru ba za mu ce mun bar jam'iyyar apc ba muna nan a cikin ta kuma muna ba jama'a haƙuri. allah kawo mana ƙarshen matsalar tsaron da ke damun al'umma allah ubangiji ka fidda mu daga wannan kangi na talauci da yunwa da al'umma suke fama da shi. sai dai shi shugaban hukumar buga binciken ban bankaɗan masu mursu akan dukiyar najeriya cewa yake dole ne sai shugabanni sun shuka abin kirki. mulki yana da wa'adi so idan idan ba mu haɗa kai mun ga za mu yaki zaki da cin hanci rasha ba yau in mu akan mulki gobe ba mu bane to anan za mu za mu ci ziyatsa waɗannan faso so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku har cikin ɗaki. Shiri na ɗari da tamanin da takwas cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke son ganin talaka ya samu sassauci da sauki. Maganar saukin kuma ita ce ta sa Haruna Shehu Mararban Jos da ke Washington ya nemi jin ta bakin gwamna Abdullahi Sulan jihar Nasarawa don gane ko ƙasar nan na kan kyakkyawan tafarki. Mai abin da Najeriya take da shi a ƙasa ya kai baral a biliyan arba'in yanzu a ƙasa wanda take da shi a ƙasa da za ta iya haƙowa daga ciki to saboda haka kaga na farko yanzu ba mu haƙan abin da za mu iya yi amfani da shi na biyu masu haƙan nan wani irin yarjejeniya aka yi da su wurin haƙan man domin aka haƙo an sace saboda haka abin da za a nuna an haƙa bai kai abin da aka haƙa ba so wayannan su ne manya manya uku to kuma ba inda gwamnati za ta zara kanta ita ce ba ta da laifi a cikin wayannan abubuwa uku your excellency a uh, farkon wannan shekara kusan za a iya cewa kuɗin da jihohi da ƙananan komai suke samu daga gwamnatin tarayya ya fi na shekarun baya da suka samu wato sun samu kari sosai amma kuma a cikin wa'annan watanni 'yan najeriya sun fi ji a jikinsu your excellency baka tunanin cewa idan manufofi ana bullo da su dan jama'a ne ya kamata a ce an yi abin da zai kawo ma jama'a sauƙin rayuwa ne to ka san shi mulki kowa da irin kamun ludayin shi shi mai girma shugaban ƙasa bola ahmed tinubu da ya zo ya zo da nashi tsarin tsarin shine mu ɗauki wayansu matakai komi rashin daɗinsu yanzu saboda su ne za su fi amfani ga nigeria a nan gaba to kaga tsarin shi kenan ka yi faɗi wani magana guda ɗaya wanda kuma shine gaskiya da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi kuɗin da suke samu na shiga yau ya fi kuɗin da ake samu baya kuma kowane lokaci ban cika so in kira wani jiha daban ba nakan so in kira jiha na ne me ya jiha na na nasarawa abinda muke samu ya kai kusan biyun abinda muke samu da to shi yasa An ka zo yanzu jihar nasarawa kaga ayyuka da muke yi daban-daban daban za ka ga duka yanzu sun bunƙasa saboda irin kuɗin da suke shigowa a jihar katsina kowa taron bikin cikar jihar shekaru talatin da bakwai da kafuwa ne ya tsinkayi gwamna dukka umar raɗan jihar yana shaida wa duniya abubuwan da ke yawan zamarwa shugabannin ƙasar nan tarnaki a lokacin da aka ba katsina jiha 1987 bana mantawa muna kwalejin ilimi ta kafancan ina da shekara goma sha takwas yau da amincewar allah da yadda shi da ikon shi ga ni tsaye gaban mutanen jihar katsina a matsayin gwamnan jihar katsina wanda jama'a suka zaba kuma muna godiya ga allah da ya ba mu jajirtattun shugabanni tun daga lokacin da aka kafa jihar katsina kai kafin a kafa ta ma wa'anda suka yi kokowa suka yi gwagwarmaya aka samu wannan jihar da ake magana a yau sannan kuma allah ya ba rigayi umaru musa ya raduwa mulkin jihar katsina ya shekara takwas shi ya dora ta bisa saitin da take a yau mun diba mun hada da wanda muka gani nashi da tsarin da muke yi yanzu domin mu ga cewa an ci gaba da dora jihar katsina a bisa tsarin da ya kamata a dora jihar katsina na tunanin nesa na hangen nesa kullum abin da ke damun shugabanni ana nawo fahimta shine muna damuwa da abubuwan da za mu yi wanda al'umma za su gani su yi mu taɓi amma ba mu tunanin mu yi abin da zai taimaki al'umma shekara 20-30 mai zuwa ko shekara 50 mai zuwa don haka ya kamata mu mai da hankalinmu wajen ganin yadda za mu kawo jihar katsina wadda za ta amfani 'ya'yanmu da jikokinmu a nan gaba muna fatan jama'a inda aka ga muna kuskure a gyara mana inda kuma muka yi daidai to a dan kara mana karfin gwiwa don mu ji daɗin yin abin da ya kamata. Allah kawo mana ƙarshen matsalar tsaron da ke damun al'umma. Tattalin arzikinmu da ya taɓarɓare Allah Ubangiji ka haɓaka shi. Allah Ubangiji ka fidda mu daga wannan ƙangi na talauci da yunwa. da al'umma suke fama da shi. Ita kuwa 'yar takarar gwamna a jam'iyyar APC jihar Adamawa zaben da ya gabata sanata Aisha Dahiru Ahmad Binani cewa take tana nan cikin jam'iyyar APC kuma da ita ma za a ɗora sabon girki. Ni ina cikin jam'iyyar APC domin jam'iyyar ita ta bani platform wanda na tsaya zaɓe har na ci primaries har Allah ya sa aka yi abubuwan da za a kuma ni da magoya bayana gaba ɗaya mu mun san mun ci zaɓe. Wanda ya bi abubuwan da ya faru a adama lokacin zaɓe ya san ko mun ci zaɓe amma abun allah bai baka ba ba wanda isa ya baka to mun mun ɗauki wannan da hannu biyu don haka ya faru ba za mu ce mun ba jam'iyyar apc ba muna nan a cikin ta kuma muna ba jama'a haƙuri. sani ba kuma tana da kira ko kuma fata da za ta yi wa al'ummar jihar adamawa. abin da zan faɗa shine a ɗan na san ana cikin halin kunci ana cikin rayuwa mai tsanani wanda jama'a ba su taba shigan irin ta ba kuma ana ganin dama yan jam'iyyar ku tana mulki sai a ga jam'iyyar ne sanadi ita rayuwa Allah ke kawo ta muna addu'a Allah ya kawo mana saukin wannan rayuwa ina kira ga magoya bayana da kuma mutanen adama gaba ɗaya mutanen Najeriya gaba ɗaya mu kara mun kuri kuma mu sa a addu'a Allah ya kawo mana sauki sai dai shi shugaban hukumar buga binciken kaɗan-ban bankaɗan masu damban dumbuzar dukiyar ƙasa wato ICPC sai malam musa adamu aliyu cewa yake haɗa murhun murkushe cin hanci rashawa a nigeria ba wani aiki ne ga ɗiɗɗiki na yi a attorney jiran sau biyu a jihar jigawa kuma ɗan abin da na fahimta shi ne shine biyu a attorney jiran suna da wato matukar rawa da za su taka wajen yaƙi cin rashawa domin duk wani gwamna za ka tara cewa yana sauraron attorney general ɗinsa so shi sa muka kawo su domin magana da su cewa su fahimci cewa wannan yaƙi da canci da rashawa ba wai ya kamata ya tsaya a gwamnatin tarayya ba ne ya kamata ya sauka ƙasa sannan kuma su yi ƙoƙari su gamsar da gwamnonin su cewa muna bukatar mu haɗa kai da mu da su domin mu ga za a yaki wannan matsala wacce take ta da tana cewa wannan ƙasa ta mutuwa kwarya don wani abu ɗaya da kullum nake magana shine cewa mulki yana da wa'adi so idan ba mu haɗa kai mun gaya za mu yaki zaki da cin hashe ba yau in muni kan mulki gobe ba mu bane so gara mu yi abin da ko da mun bar mulki za mu samu kwanciyar hankali da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu nan gaba domin idan ba mu yaƙi wannan abun ba to sai ranar da ba ma kan mulkin a lokacin kuma muna buƙatar abubuwan da za su taimaki rayuwarmu amma tun da ba mu tsaya mun yi abin da ya dace ba to anan za mu za mu ci yatsa so shi sa za mu iya kokarin kokarin mu ga cewa mun yi wannan aiki da kwatanta gaskiya da kuma kokarin mu jawo duk wanda ya kamata domin wannan yaƙi ba wani mutum ɗaya ko ta hukuma da ta isa ce wannan yaƙi ta kaɗai. a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu ba ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya a maimakon su yi auki. domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 973 ne su yi sallamar sakin kudirin da a kansu ne suke ta muzuran masu dafe madafun mulki kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zama muku musamman da haruna shehu maraban jaz da ke washington da kuma lado salihu garban jihar adamawa sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudarar dawo mana da muryoyi masu ban mamaki ni isa lawal ikaran da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kunu mako da Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. Kamar da Allah gaida kai Isa Lawal Ikara yanzu ga nasihar Juma'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم من إمام القرنين نا إنوغو سنترا موسك abin da nake son na ba mu nasiha a kai shine yan mun lura yanzu irin masifu ta yadda lamurra na kai ga ana ganin mutum dai gashi mutum ne amma sai a ga lamarinsa kamar dabba to kun ga wannan na nuni kenan zuwa ga cewa mu tashi tsaye akan tarbiyyatar da 'ya'yanmu saboda mu canja irin jama'an da muke da su kafin mu gubar duniya ya zanto waɗanda za su taso daga baya su maye mana su zamo mutane na kwarai na farko a tarbiyyatar da imani yaro yaro ya san kamar akwai Allah wanda za a mutu kuma a je a same shi ya zanto shi ne wanda zai hukunci akan abin da mutum ya aikata a rayuwarsa duniya da ta wuce sa'adin na bar yaro ya san ɗabi'u kyawawa wanda ya kamata a tarbiyyatar da shi a kansu ya san karya ba kyau cutar da mutum ba kyau kowane irin cutarwa sa'adin girmama ainihin iyaye da makwabta sa'adin na kuma iyaye su rinka bayyana halaye na kwarai a gaban yaransu sa'adin na kuma su rinka boye munana ayyukansu saboda idan mutum kana maka da shi ba za ka yi ka hana ɗanka yin karya ba in kuma mutum kana shan taba ba za ka iya hana ɗanka shan taba ba haka ma da mutum kana sata ba za ka hana ɗanka sata ba da ɗan abubuwan da ba su dace ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ba akan mu saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa makiyayi ne kuma gobe kiyama za a tambaye shi akan abin da aka ba shi kiwo masha Allah subhanahu rabbika rabbil wa ta'ala rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to sai a yi mana afuwa domin ba za mu samu daman kawo muku labarai a takaice ba masu aro baki da abin da ya sabaka kenan a shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon Ghana za ku ji maimacin wannan shirin kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu mika saƙon taya murna ga iyalan alhaji zakar harun ambasada da na alhaji muktari bisa ɗaurin auren 'ya'yansu rahila zakar ambasada da kabiru muktari wanda za a daura a school line da ke garin jos a jihar plateau nigeria gobe asabar da fatan allah ba da zaman lafiya amin yanzu a madadin muhammad hafiz babalai da ya gabatarwa da kuma dadi balawai da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu ne wato charleston ni mahmud lalo ne ke cewa a wani lafiya